Bismillahir Rahmanir Rahim. Akwai ƙura. Babi na 13. Murmushi DPO ya yi sannan ya ce, "Ai dole na ji tsoron matar soja, kin fi kowa sanin waye mijinki." don haka dole sai da taka-tsantsan. Ziyada ta yi murmushi sannan ta ce, "Ni ba wannan ce ta kawo ni ba, na zo a kan kes ɗin matan mu ne." Dubanta DPO ya sannan ya ce, "Kar da yake ce ku ɗaya da waɗancan kiriminal ɗin matan." Ziyada ta ce, "Tabbas anguwarmu ɗaya da su, sai dai ka san ni wace ce kuma ka san su waye 'yan ƙungiyata." DPO ya ce, "Na sani, amma me ya haɗin ki da su?" don sun so yin kisan kai shi yasa aka kawo su. Ziyada ta gyara zama sannan ta ce, "Ina so idan an gama kes ɗin a sallame su." ka ajiye min wata mata guda ɗaya a cikin sakar a sallame ta, sai lokacin da na buƙaci hakan. kallon ta ya sannan ya ce, "Me ye ki na yin hakan?" Murmushi ziyara ta yi sannan ta shiga ta masa wace ce Atina a unguwar, sannan abin da ya sa ta ce ita kar ya ba da belinta tana so kafin ta dawo ta gyara anguwar ta zama ita ce shugabar su wacce za ta dinga ba da umarni, sai dai ita ko kaɗan ba yadda Anty Atine take musu za ta yi ba, rayuwa wacce mace za ta yi mai 'yanci, yacce za su san suna da mazajen aure, dan yanzu duk Atine ta saka ba sa tsoron mazansu. sannan ba sa tsayawa kyautata musu, yaransu ma yanzu ba sa ba wa su saboda gudun kar su yi laifi a gun anti Atine, da yawa wasu daga ciki sun bata da iyayensu, 'yan uwansu, dangin mazajensu, duk ta raba su da su, don haka nake so na yi gyaran da zan samu lada. DPO ya yi murmushi sannan ya ce zan iya yi miki wannan alfarmar, amma gaskiya ba zan bar ta anan ba sai dai in samu wajen da zan ajiye miki ita, sannan ke ma da kike batun gyara Allah ya sa ki iya. tunda ke ɗin ma ba wata ta garin ba ce. Murmushi Ziyada ta yi sannan ta ce, ka san duk rashin na ba na raba aure, sannan ban so in ga an rusa zaman lafiyar miji da mata. Na san za min wannan shaidar. DPO ya murmushi sannan ya ce, na sani tunda har muka rabu baki ki haɗa ni da matata ba. Ziyada ta ce, to meye riba ta in na haɗa ku? Ai ba ni da riba. gashi mun gama harƙallarmu lafiya ba tare da na janyo maka kwanan shoro ba. Dariya suka saka su duka sannan ta miƙe ta ce, Ni zan wuce sai mun yi waya. Sai na ji yacce kuka yi da mijin mai jegon. DPO ya ce shi kenan. Amma gaskiya wannan shegiyar Atinan ta cika makera. Ai dole in sa a kuma zane mata jikinta. Don ni kaina na tsani mace mai irin wannan halin. Wani murmushi ziyara ta yi, gaskiya ya kamata ka ɗumama mata jikinta, don da so na in haɗa ta da sojoji su kai ta gadirob a mata dukan canza halitta, to kuma sai gashi wannan abin ya zo ya faru, shi ya sa na ji daɗin hakan. Dariya sosai DPO ya yi sannan ya ce, ai da kin kai ta sai dai su dawo miki da gawarta, dukan soja ai ya fi na ɗan sanda zafi sosai. Haka suka fito har wajen da su an Atty ne suke, jiki duk ya musu tsami. Ko da Atine ta ga ziyara har wani murna ta shiga yi, ca take yi ko belin ta ziyara ta zo yi, sai dai ganin irin kallon da ziyarar ke yi musu ya sa ta sha jinin jikinta. ziyara ta dube su sannan ta ce, "Sannu, ai ba ku da ku sosai ba, na ga duk da kuzarinku." Da sauri suka shiga cewa, "Wallahi mun da ku, don Allah ki taimaka ki belin mu ziyara ziyada ta yi wani murmushi sannan ta ce, "Kar ku damu zan yi belin ku, amma sai na je asibiti na ga jikin Murja." A tuni kuwa tsabar jin haushin yadda 'yan ƙungiya ke wani girmama ziyara? ya sa ta kasa magana. Dama gashi ta dogu sosai. ziyada ta dube ta tana murmushi sannan ta ce, an ta Atine manya sannu da hutawa. Na ga tamkar ma ke ba a taɓa ki ba irin wannan hutu haka." Juyawa ta ta kalli DPO ta ce, "DPO ya kamata ka ba wa baƙuwarmu lemu mai sanyi." don ta samu kuzarin jikinta. Wani murmushi DPO ya yi sannan ya ce, "Kar ki damu Hajjaju, zan sa a kawo mata daga Sera." Ziyada ta yi murmushi sannan ta ce, "Gaskiya ka sa a kawo mata, don ka ita ce shugabar mata kungiyar, ƙungiyar, akwai ƙura. Ina so karramawar da za ka yi mata ya fita kowace mace a wajen nan, da fatan ka gane." Tana gama cewa haka ta zuge jakarta ta ciro kuɗi ta shiga rabawa a 'yan sanda, tare da cewa, "Ga shan sigari nan, aikin ku na yin kyau, sai ku ƙara kaimi." Tana kaiwa haka ta yi hanyar ba su shuko 'yan sanda suka shiga jin a tuni tamkar kayan wanki, musamman a tana wacce kowanne yake jin haushin ta yanzu. Ranar a dukkan dukansu suka kwana, wasu daga cikin mazajensu sun zo sai dai fir DPO ya hana beli saboda jiran a ga jikin Murja zai yi. Ranar mazajensu ba wanda bai shaƙi takaici ba. dukkansu ba wanda bai yi Allah wadai da wannan kungiya da matayen nasu suka shiga ba. gari tun safe marita ta farko alhamdulillahi jiki ya yi sauki saboda kulawar da ta samu, sai dai tun da ta bude ido ta shiga tariyo abin da ya faru, dan komai ya dawo mata tamkar a lokacin yake faruwa. Me yasa sa su Anty Suwaiba za su yi mata haka? Ta san yanzu ta na za ta juya mata baya, sannan ta sa duk 'yan ƙungiya su daina kula ta. Ita kuma gaskiya da hakan ya faru gwanda a ce ta samu matsala da su ta so ya bar, zarfin da ta yi a tunanin da take ya sa ba ta ji sannan da Hajiyarsu ke ta faman jera mata ba, sai da so ya ba ta matsa jikin gadon da take tana faɗin, Marja ashe kin tashi ya jikin naki. Marja ta kau da kai ba tare da ta ce komai ba, don haushin so ya ba take ji sosai. saboda abin da ta yi wa Satani. Shigowar Mustapha shi da likita ya sa marja kallon kofar Ko da likita ya dudduba ta sai ya kalli Mustapha ya ce alhamdulillahi ai jikinta ya yi sauki zuwa yamma za mu iya sallamar ta. Mustapha ya ce yauwa dakta na gode sosai. Murmushi dakta ya sannan ya ce haba miye na godiya ai an zama ɗaya. Da yake likitan abokin yayan Mustapha ne shi yasa. bayar Mustapha ce ta shiga kara alamar an kira shi. Karawa ya yi a kunne tare da yin sallama, daga can ɓangaren DPO ne yake tambayarsa cikin marja Mustapha ya ce, “Jiki da sauƙi DPO, don ana saka nan da zuwa yamma za a sallame mu ma.” DPO ya ce, “Alhamdulillah ka ce jiki ya yi kyau, to haka ake so Allah ya kiyaye gaba.” Da amin Mustapha ya amsa sannan ya ce, yauwa DPO, wannan matan kar ka sake ka bada da belinsu, don so nake a koya musu hankali sosai.” Murjani tun da ya fara waya ta kasa kunne tana ji, ai kuwa tana jin Mustapha ya fara magana kar a ba da belinsu, ta yi saurin miƙewa zaune tana dubansa, har Mustapha ya ci gaba da magana a waya, "Ai so nake sai jikin su yayi tsami sosai, an tabbatar da sun yi laushi sannan a sake su, ka ga gobe ba sa ƙara kafa wata ƙungiya ba." Take Murja ta gane sa'anta a tana aka kulle, har Mustapha ke cewa kar a sake su, yanzu tana jin yayi sallama ya kashe wayar ta ce. ya yi wai su waye aka kulle kake cewa kar a bada belin su? Mustapha ya kalle ta sannan ya ce ƙawayenki wanda kike cikin ƙungiyar su, ko kin manta sallar su kike kwance yanzu a asibiti, sannan sallar su sunan gidana ya lalace, har kin ga kowa dole na ɗauki hukunci a kan su. marja ta ce haba yaya, anti a tani fa ba su da laifi a wannan rigimar, wallahi anty ba duk ita ce ta haɗa. tunda ai su Allah yana gani aiki suka shigo taya ne. kamar yacce kowace mace in ta haihu 'yan su ke taya ta aiki, dukansu sakin baki suka yi suna duban ta, cike da mamaki. Anty ba kuwa kanta ya fi na kowa ɗaurewa a wajen, wato duk ƙoƙarinta na son ganin ta ansoya so Murja 'yanci tare da raba ta da wannan shegiyar ƙungiyar tasu, ashe ita Murja ba haka take so ba, ga har duban idanuwanta take tana faɗa. wai ita ce ba ta da gaskiya. Mustapha kan sa mamakin jin abin da Marja ta ce ya yi, ba su gama mamakin Marja ba sai da suka ji ta ce, a gaskiya ya yi sa a sallame su in kuma ba haka ba sai dai ka haɗa da ni da ya ba mu ma ka kai mu. Hajiya mahaifiyar Marja ta shiga salati da tafa hannaye sannan ta ce, lalle Marja ba ki da hankali, yaushe kika zama haka ban sani ba. Ita ko ya ba wani takaici ne ya cika ta ta dubi Marja ta ce, wato abin da za ki saka min da shi kenan ko Marja. dama ma Firdaus ta shaida min tuntuni shugabar ƙungiyar ta mallake ke sai yace ta yi da ashe kuwa da gaske ne ta mallake kin, tun da gashi har kin fifita ta akan kan 'yan uwanki. marja dai bata ce komai ba dan ita in ta ce komai za a ce sai dai a ce, amma gaskiya ce sai ta faɗa, ai ta san haka suke a ƙungiyar, duk wacce ta haihu haka ake mata, dan me yasa ita za su ɓata mata nata. Muryar Anty Suwaiba ta ji tana cewa Hajiyarmu ni zan tafi ga yaron nan Allah ya kiyaye gaba sai wani lokacin. Hajiya ta kalli Anty Suwaiba ta ce ba inda za ki je ba ina so ki wuce gida amma ba gidan ki ba, ni ma in an sallame mu za mu taho, nan gidan nawa da Murjan. Ai zaman unguwar ba dole ba ne tunda haka shehiyar unguwar take. Murja kuwa ta cika ta batse don ita kuwa ba za ta fita daga kungiyar sa Sa'adina ba, ko da ta bar unguwar kuwa. Mustapha kuwa tuni ya fice don tsabar da kai ce Wato haka Murja ta yi nisa a cikin ƙungiyar matan nan, tunda gashi har tana iya duban babbar yayar da tana gaya mata magana, ai kuwa za ta sha mamakinsa, don duk sanda ta dawo zai saka mata doka mai tsanani akan kan ƙungiyar, sai ta gane kuranta Ziyara ko har gida ta je ta shaida wa su Fa'iza halin da ata nake ciki da 'yan ƙungiya. Aisha ta ce, Allah mun gode maka, wallahi wannan matar annoba ce babba. Faiza ta furzar da wata iska domin in ana maganar Atine wani iri take ji a ƙirjinta, don haka ita ce take da tabanta mai yawa, wanda za ta fi kowa murna da tozartar Atine, sai dai tana buɗe baki ta ce "amma gaskiya wannan abu bai yi daɗi ba, Allah ya kiyaye gaba ya sa hakan ya yi sanadin su Aisha ta dubi Faiza sannan ta ce "har wata addu'ar shirya kike nema musu? Kin fi kowa amsar gashi a gunta, amma kike mata addu'ar shirya." Wallahi ba na fatan su shirya har sai sun ga ƙarshe mara kyau. Fa'iza ta ce haba Aisha, ai duk irin cutar da mutum ya yi maka don ka yi masa addu'ar shiriya ba wani abun ba ne ba. Duk abin da ta yi min ina addu'ar Allah ya shirya ta ya sa ta gane. Ziyada ta yi murmushi sannan ta ce, tabbas kina da kyakkyawar zuciya, kuma haka ake son kowanne bawa ya kasance, mai yafa sharri da hanyar alkhairi. don suka ci gaba da su ta sassaƙe jiki sosai da Ziyada. wacce ita ma suke burge ta sosai. Sai da aka yi kwana biyu sannan aka ba da belin matan unguwar, kamar yadda DPO ya yi wa ziyara alƙawarin ɗauke a tuni haka ya yi, don dama, ita tun da aka kawo ta ba wani wanda ya zo gunta. Yanzu mata a ruwayar wani ɗan sanda ta kira Lawisa amman shiru ba ta ɗaga ba. Haka tana ji tana gani ko kowacce ta tafi ya rage sai ita kaɗai. DPO ya fito ya ce, ke ba wanda ya zo daga ki A hankali ta shaida masa babu. DPO ya ce ta so mu je, anty ba musu ta miƙe ta bi sa Ai kuwa tuni ya aiwatar da aikin sa na ɗauke ta ya ɓoye don cika alƙawarin ziyara. Bayan dawowar matan anguwa da kwana biyu suka ji ba ɗuriyar anti, dama gashi shi da ƙyar mijinta ya yadda ta ci gaba da zama da shi, don mutum biyu daga ciki sai da mazajensa suka sake su, sai da ziyara ta bari sun huta sannan ta fara shiga tana yi musu huɗuba, a kan su fita daga ƙungiyar anti ne. Cikin dabara da wayo ta shiga cusa musu ƙiyayyar ƙungiyar anti ai kuwa ba laifi da yawansu sun amince. saboda wahalar da suka sha. A cikin kwana biyu ziyada ta shiga jikinsu ta nuna musu kar su sake yadda wata banza ta dinga juya su, kowace ta dinga girkin ta a gidanta ita da iyalanta su ci su ƙoshi. Sannan ta nuna musu su ma fa mata ne masu ‘yanci waɗanda za su kyautata wa mazajensu da jikinsu da aljihunsu. A yi tuni matan ƙungiyar a tana kowace ta koma mace, don kowace yanzu girkinta take yi da kanta ba wannan haɗakar. Tuni kowace ta dawo da martabar gidanta, ga kwalliya da kulawa da miji saɓanin da. Sai da aka yi sati a haka kowanne ya manta da wata anti a ne sannan ziyara ta sa DPO ya sako ta ta dawo gida. Ita ma Marja tana can su don sosai Hajiya ta yi mata jan ido akan ba za ta dawo anguwar ba, sai ta yi arba'in biyu. Haka ta zauna a gida ba don ta so ba. Sai dai kullum sai ta kira wayar anti ta na duk da ba ta ɗagawa. Don haka ta shirya ko a ɓoye ne za ta je in dai za ta asibiti kai Abdallah sai ta biya. Tunda Atine ta dawo ta ga komai ya canza mata. domin ko mace ɗaya daga cikin ƙungiya ba wacce ta leƙo mata, har aikawa ta yi tana son su zo za ta yi taron gaggawa amma ba wacce ta zo, sosai ta shiga mamakin abin da ya sa haka to ko dai tsoro suke ji saboda wannan ɗan abin da ya faru, amma za ta shiga gidan kowace da kanta don ba ta son ko kaɗan a ce ƙungiya ta rushe, don ita ce ke rike da ita. Ita da ba miji ba ba wani babban falke ba ta ya za ta bari ƙungiya ta rushe. alhalin a ita take samun abinci, abin sha, har satarar da take takama da ita, don duk kuɗin da suke bata sai ta ɗibi yacce ya yi mata sannan take yi musu yace ta ga dama. Bayan kwana biyu ta shirya tsaf ta fara shiga gidan Wasila, sai dai samun Wasila sai ta gama girkin shinkafa da miyar ta har da nama, tana ci abin ta hankali kwance, tare da danna waya. kuma ko da ta sallama ta shiga ko gizon Wasila ba ta yi ba, saɓanin da da ta ji sallamar ta na za ta fara rawar jiki. tana nemo mata abin zama. Yanzu kuwa Aunt tana ita ce da kanta ta sama wa kanta matsuguni, tana duban Wasila wacce ita ma ita take kallo. a Atah ta ce, "Wannan canjin kuma Wasila na me hakan?" Wasila ta ce, "Ai kin san an ce duniya juyi-juyi, to a yanzu dai duniya ta juya kowace mace yanzu ta san 'yancin kanta. Kuma a tuna ina so ki sani wannan canjin ba daga ni kaɗai ya zo ba, dukanmu 'yan ƙungiya an yi walƙiya haske ya haska mu, mun gane komai. Don haka a yanzu ba wata mace da za mu tana juya mu yadda take so. Buɗe baki a Atine ta yi cike da mamaki jin abin da Wasila ke shaida mata. Tabbas ta gani tun da gashi a zahiri, amma tabbas za su yi nadama don matuƙar tana numfashi to wallahi sai ta dawo da su ƙungiya. Idan ma wata ce ta zuga su to kuwa za ta yi maganinta don sai ta sakar mata da bala'i. Atine yana fitowa ta nufi gidan wata Shafa ita ma. Sai dai ita ma ko da ta je gidanta irin tarwar da Wasila ta yi mata hakan ta samu, tana fitowa daga gidan Shafa ta yanke komawa gidanta don ta ga alamar yanzu duk 'yan ƙungiya sun juya mata baya, dole ta kira lawisa ta zo ta ara mata kuɗi ta ziyarci Malam na Rafi don ta dawo da martabar ta ta kungiya Tana kokarin buɗe kofar gidan ta ji muryar Ziyada a bayanta, jiyowa ta tana dubanta. Ziyada tana taunar cingam tare da wani murmushi ta ce, Hajiya a Lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm-hmm. ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana ba ki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matakar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. kai kai ke ban ne ba mu da din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu na duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je to ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba? Ƙwararre kuwa ƙawata, ai sai makin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake, ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi guda. Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!